الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وعلى صحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta haɗo mu cikin wannan masallaci na Alhaji Mu'azu da ke kan wannan layi na Alhaji Mu'azu a nan tudun jikon Azariya ma haɗu don ci gaba da karanta littafin Muhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Taimimi An-Najdi muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya masa rahama ubangiji maɗaukakin sarki ya ba mu jajircewa kan karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kokarin aiwatar da abin da ba karanta a aikace in ba ku manta haduwan mu da ya gabata ba mun yi karatu ne kan naktus sahifa warware wannan wasiƙa da aka rubuta ta zalunci wacce ta ƙunshi karya tattalin arziki ga banu hashim da sanya masa takunkumi da tsare su a anguwansu irin halin kakanikayi da aka jefa banu hashim ciki ba don komi ba sai don annabi sallallahu alaihi wa alihi ya fito cikinsu idan aka sami wasu cikin ƙureshawa da kansu suka nuna ba su yarda da wannan zalunci ba sun kai su nawa su biyar aka samu manyan sha mutum biyar suka nuna ba za su yarda da wannan zalunci ba su suka yi suka jajirce suka yi jagoranci yadda yake a kai ga an yaga wannan takarda an warware ta gane ko muka tike zuwa ga yaban da abu talib yake masu abu talib ya rubuta wasu baituttuka yana yaban waɗannan mutane guda biyar waɗanda ba su yarda da abin da wannan takarda ta ƙunsa na zalunci ba wadda su suka yi jagoranci har zuwa ɗakin ka'aba suka ɗauko wannan takarda suka warware ta a ƙarke aka yi kace-kace da takardar suka bayyana rashin gamsuwarsu da abin da takardar ta ƙunsa na jefa banu hashim cikin halin kunci da tsanani abu talib yana cewa jazallahu rahatan bil hajuni tatabahu ala mala'ini yahdi bi hazmin wa yurshidi a ana alaiha kullu sakrin ka annahu idan ma mashafiyar rafrafin a jiradu ƙa'udan lada ladajen bil hajuni ka maqawilatun balkum a wa anjadu inji Abu Talib yace jazallahu rahatan Allah ya sakan ya ma waɗannan gungun mutane guda biyar Allah ta'ala ya musu sakamako da alkhairi ne ko waɗanda suka haɗa a wani wuri da ake kira alhajun sunan wurin kenan yana nan a makka yanzu anguwa ce ana cewa hayyul hajun anguwa ce a makka a yanzu waɗannan mutane sun tsaya sun bibiyi abin da shugabannin ƙureshawa suka yi na rubuta wata takarda ta zalunci suka nuna ba su yadda da ita ba waɗannan mutane suna yin kyauta wato ubangiji ta ya masu kyauta ya masu baiwan azama da himma sannan wa yurshidu Allah ta'ala ya shirya da su mun ga yadda jama'a da kyau suna masu addu'ar shirya suna masu addu'an Allah ta'ala ya masu kyauta na himma ina fatan mun fahimta da kyau ya ce a ana alaiha kullu sakrin ka annabu idza ma masha fi rafafin a jiradu wadda abinda suka yi dukkan hatta wani tsuntsu sakru shine tsuntsu ko wani nau'in tsuntsu ne wadda akan yi farauta da shi ya ce ya taimaka wajen warware abin da ke cikin wannan takarda sai dai kuma nan wurin ya faɗi su amma isti'ara ce yana nufin ɗaya daga cikin waɗannan manya-manyan jama'a da manya-manyan mutane su biyar irin su al-mut'im bin adi al bin adi mun ga ne ko ce in yana tafiya fiye rafrafidar rafraf ne kaya kayan sawa yana tafiya cikin kaya na silki ajiratu ya rika yin tafiya ta ko ɗaiɗai yin tafiya a hankali shine ajirat mun gane ko kahudan lajajen bil hajuni ka annakum maqawilatu balfum a a'addu wa Ya ce suna zaune a gefen wani wuri da ake ce mashi alhajun kai ka ɗauka su shugabanni ne makawila su ne me shugabanni in gane ko jami'i ne na kailu alkailu shine sarki ko jagora Ya ce kai balhum a asu wa amjadu sun ma fi sarki izza a takaice dai waɗannan Fai-tuttuka, ya ne abu talib yake ma waɗannan mutane guda biyar wadda su suka fara bayyanar da cewa ba su yarda da takardar da aka rubuta aka rataye a ka'aba wacce ta kunshi cutar da banu talib ba mun fahimta da kyau to a yau kuma insha Allah subhanahu wata'ala za mu tashi mautu khadijata wa abu wa abi talib mautu khadijata wa abi talib mutuwar khadija da mutuwar abu talib mun gane ko a nan gudun ba ana nufin a ba mu labarin kissar ba ana wato muhammad dan abdul wakaf ba manufarsa shine ya ba mu ƙisar mutuwan khadija ba ba ko manufarsa ya ba mu ƙisar mutuwar abu talib ba don ya riga ya ba mu wannan a baya a baya karatuttuka da muka yi baya mun ji yadda mutuwan khadija ya kasance mun ji yadda mutuwan abu talib ya kasance mun fahimta da kyau amma babban manufan muhammad ɗan abdul wanda yake so ya tabbatar da ita a nan wurin shine ya ba mu labarin wasu abubuwa da suka faru bayan mutuwan abu talib bayan mutuwan khadija wani hali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsinci kai bayan mutuwan khadija wani hali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsinci kai bayan mutuwan abu talib kamar yadda muka ji a karatuttukan baya irin hannu mai tsawo da waɗannan bayan Allah guda biyu suke da shi wajen taimakawa da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita kam khadija bayan ita ce farkon wacce ta fara shiga addinin da musulunci aure ne kuma ita ce farkon wacce ta fara tallafawa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka ta ba da'awan kariya ta kowane fuska ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yarda da shi ta karfafe shi ta ba shi kariya shi ko abu talib bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma kuma bai yarda a cutar da shi ba kan haka ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariya ya karfafa da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da cewa bai yi imani da shi a matsayin annabi ba ina fatan mun gane wannan da kyau kowanne gudunmuwan da ya bada wa wacan nan da'awa ta adda'awatun wato adda'awatun nabawiyya kowannen su gudunmuwan da ya ba da'awar ba ya bace ba ina fatan mun gane to me ya biyo bayan rasuwansu shine abin da zamu karanta a yau insha Allah subhanahu wataala wa matat khadijatu ummul mu'minin radiyallahu anha ba'da mauti abi talib bi ayyamin fashtaddal bala'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min qaumi ba'da mauti khadijata wa ammi wa tajarrabu alaihi wa kashafuhu wa aradu فمنعكم الله من ذلك وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها نانا خديجة الله مدوك كنسر كي يقاري أغريتا khadijatu bintu huwailid matar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara aura ita ce matarsa ta farko bai taba auren wata mata ba kafin ita gani jama'a da kyau bai taba auren wata mata ba kafin ita a baya mun ji lokacin da ya aure ta mun karanta ruwayoyi kala-kala har ma muka ji cewa ruwayan nan da ke cewa ya aure ta tana ɗin shekara arba'in da biyar shi kuma yana ɗan shekara ashirin ruwaya ce ba ifiya ba ta inganta ba mun gani jama'a da kyau to mun dai ji karatuttuka a karatuttukan mu na baya a takaice ita ce matan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara aura kuma har ta bar duniya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai hada ta da wata ba har ta bar duniya ita ita ce kadai matarsa dukkan matayen da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aura ya aure su ne bayan na na Khadija ta rasu ita kadai ya zauna da ita bai mata kishiya ba har ta bar duniya radiyallahu anha mun ga jama'a da kyau daraja kam ya kai matuƙa gare ta sai da al'amari ya kai ga Allah ta'ala daga saman bakwai ya turo mala'ika jibrilu a kai shi ta musamman Allah ya taso mala'ika jibrilu ya sako duniya don kadai ya zo ya isar da sakon gaisuwan shi Allah ga na kadija radiyallahu anha da aka watan nan daraja ita ce ta kololuwa mun gane jama'a da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi yace da yawa daga cikin mazaje sun samu kamala mun gane jama'a da kyau da yawa daga cikin mazaje sun samu kamala kamula minar rijali kasir da yawa daga cikin mazaje kam sun samu kamala sun samu cika domin kaga da yawa daga cikin maza sun zama annabawa sai ce wallam yakmul minan nisa amma ba wacce ta samu kamala cikin mata mun gane jama'a da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai asiya matan fir'auna sai maryam yar imrana mahaifiyar annabi isa mun gane ko sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai khadija bintu khuwailid sai yace wa fadlu aisha ala sa'ir nisa ka fadli sarid ala sa'ir tawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yo da dama da yawa maza sun suna da kamala suna da cika da batsewa ba su da tawaya don su annabawa ne ta kowane gefe sun samu cika ba su da tawaya ba inda za ka ce suna da tawaya ta ko'ina sun cika ɗari bisa ɗari ba su da damuwa ta fuskacin bautansu da ubangijinsu ba su da damuwa ta fuskacin mu'amalansu da jama'a ɗabi'unsu ya cika halittunsu ya cika ayyukansu sun cika ba su da matsala ta ko'ina amma babu waɗanda suka sami irin wannan kamala ɗan, zanto suna da kammalallen halitta ba abin da za ka iya kushewa cikin kyawun diri na halittar da Allah ta'ala ya masu ba abin da za ka iya kushewa cikin cikin addininsu ba wani makusa cikin cikin ɗabi'unsu mata waɗanda suka samu wannan tagomashin na ɗayansu maryam na biyunsu asiya na ukunsu khadija ita ko aisha ma'aikin allah bai mata shaidan kamala ba amma sai ya ce ratan da ke tsakanin ita da sauran matayen duniya kaf kamar ratan abincin da aka sawa nama ne da wanda ba a sama ba shi ne ka fasalin saridu ala ba'am lafazin asaridu in ka karanta gharibul hadis na al-imamu ibnu asir al-jabari za ka zaka ji ya ce al-qaridu ta'amun makshiyun alayhi bil lahab abincin da aka lullube shi da nama shi ake ce mai sarid a takaice kwarai da gaske khadija mata ce mai daraja mai kima matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan mutuwanta tana cikin ummuhatul mu'minin kenan wa azwajuhu ummahatukum bayan wato ita ta rasu ne bayan mutuwan abu talib da 'yan kwanaki kaɗan ina fatan mun gane da kyau khadija ta rasu bayan mutuwan abu talib da 'yan kwanaki kaɗan kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daɗe yana ɗanɗanan maraici tun yana cikin mahaifiyarsa mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa ta haife shi yana ɗan talo bai yi wayo ba ta rasu ya taso Allah ta'ala ya bashi kambin annabta ya shiga gwaggwar maya da kafare da mushirikan ƙureshawa da bokayen cikinsu da ya gudawa a gefe guda waɗanda suke bakin ɗinsa suna hana a cutar da shi abu talib ne duk mun ji irin gwaggwar mayan da ya a bashi abu talib lokaci dai Allah ta'ala ya karɓi ransa in gani jama'a da kyau ga khadija tana taimaka masa a wuri dai ita ma Allah ta'ala ya ta. ina fata mun fahimta da kyau mutuwan waɗannan gwaraba guda biyu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kankanin rashi bane in ka so ka ce ga al'ummar musulmai gaba ɗaya wannan sai ya zan fashtaddal bala'u ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi min tobe sai bala'i da tsanani da masifa ya tsananta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga al'ummarsa na Qurayshawa da mauti khadijata wa ambe bayan rasuwan khadija matarsa kun gane ko da amminsa don in ba manta ba za ku khadija tana da hikima tana da ilimi tana da dabara akwai lokacin da ya je kogon kaira ya dawo a rude sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ta zaunar da shi a cinyarta me kake gani me kake gani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya riga ya rude ta ga abin da ya gani a kogon kira abin da bai taba ganin shi ba amma ta yi amfani da iliminta ta zaunar da shi a cinyarta a matsayinta na matarsa a matsayinta ta matarsa ta cire adikonta ta cire dan kwalinta ta ce masa kana ganin shi ya ce ba na ganin shi sai ta mayar da ɗan kwalinta a ka ta ce kana gani shi sai ce ina ganin shi sai ta ƙara cirewa kana gani shi ce bana na shi sai ta ce inna huwan namusun lade ja ila musa mala'ikan da ya zo ba annan musa ne ba aljani ba ne Don aljannu so suke su tsare shi miyagun cikinsu su ko mala'iku matukar za su ga al'aura za su yi maza su juya zaka in ba ilimi ba za ta iya tarban wannan matsalar a haka ba kun gane ko daga nan ta kashe wajen warkatu dan daukwal da aka ya samu shawarwari ya samu nuna cewa da karfafa gwiwa da tukar da shi tana ce mashi wallahi lan yukdika Allahu abadan Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada kamar da karanta a baya to sai ga ta rasu babban sa ya rasu bala'i da matsawa da cutaswa yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tsanani ya tsananta daga suwa daga ƙurishawa wata jarrabu alaihi suka rika ƙarfin halin cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kashe bil aza suka bayyanar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cutarwansu gare shi inda suna yi suna ɗanɗaga ƙafa suna yi a fakaice yanzu ɓallo-ɓallo ware waje a fili suke fitowa su cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwan Abu Talib bayan rasuwan Nana Khadija kun gane jama'a da kyau kaga wannan yana nuna a da suna ɗan shakkan Abu Talib da haka ba za su yi wani abu ba wa aradu Katla har ma sai da suka so su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai man famana akumullah min dalika Allah ta'ala shi ne bai ba su dama ba shi ya hana su inna Allah ka yudafi'u an alladina in ga da jama'a da kyau qala abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma hadartuhum wa qad ijtama'a ashrafuhum fil hijj فذكروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه sabbaha ahlamana wa shattama aba'ana wa farraqa jama'atana fa bainama kun fi zalik id aqbala fastaslama ar-rukna falamma marra bihim kabazuhu Abdullah ibn Amr bin al-As Allah ta'ala ya kara masa yarda kun san shi bai shiga musulunci da wururu ba da aka duk mayar nan da aka yi a lokacin shi yana cikin kafurci tsuntun daga baya sai Allah ta'ala ya haskaka kirjin shi zuwa ga shiga addinin musulunci sai shiga abdullahi dan amur dan as da Allah mun fahimta da kyau da kai cikin wata magana ta sa shahararriya magana ta ingantacciya da aka roto da gare shi abdullahi dan amur dan as ya ce na taba tsantan kaina duk duniya ba wanda nake jini ba wanda nake ki kaman annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da na samu dama a wancan lokaci da na kashe shi in ji abdullahi ɗan amur ɗan as ya ce to amma sai allah ta'ala ya tsawaita rayuwarmu wannan tsawaita rayuwa da allah ta'ala ya yi mana bai kashe mu a lokacin ba don yana cewa da allah ya karɓi kwanaki na a wannan lokaci to da na zanto cikin wanda za su dawo ba a wuta ya ce to amma sai allah ya yi mun gata bai karɓi raina ba a lokacin ya tsawaita rayuwata har na gane hasken addinin musulunci da gaskiyarsa har Allah ta'ala ya bani ikon in karba addinin musulunci in ji Abdullahi wato in ji Amr ibn al-As Amr as ba dan ba kenan Amr ibn al-As baba yace sai Allah ya haskaka kirje na ga musulunci sai na shiga sai na waye gari a yau duk duniya ba wanda nake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane ko to nan 'yansa ne yake yin ruwaya ba baban ba shi wancan amrubunu la'as kun gane jama'a da kyau shi ne wancan nan kisa da na baku yanzu tana intibaki ne tana kaskatuwa ne akan wa amrubunu la'as to ɗansa yana cikin abadila abdullahi ibn al'amur abdullahi ibn amr ibn al'as abdullahi ibn umar abdullahi ibn abbas abdullahi ibn zubair abdullahi ibn mas'ud mun gane jama'a da kyau al'abadila kabe da malaman hadisi ke kiransu قال عبد الله ابن العمر بن العاص عبد الله دان عمرو دان عاص yace radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kenan da shi Abdullahi da mahaifinsa Amr dan As hadartuku ni na don su su shawa. wa ma tama ashrafukum fil id manya manyan su jagororin kure shawan Makka sun taru a wajen alhijiru mun gane ko nan gurin yace alhijiru yana nufin hijib dutsen nan da yake bangaren arewa a ɗakin kaba za a gan shi akwai wani gini kusa da shi cikin ginin ɗakin kaba bai gaba kai tsawon sauran ɓangarorin ba gane ko a daidai nan ɓangaren arewa za a gan shi yake cewa alhiji kun fahimta da kyau ya ce to na ga sun taru su kure shawan makka kafare masu bautan gumaka na ga sun taru wajen alhijiru wannan dutse da ke cikin ɗakin kaba fa zakaru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka haɗu za su yi mitin a cikin mitin ɗinsu mata a discussion ɗinsu abinda suke suke tattaunawa a kai a lokacin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga ne ko shine manufansu sun haɗu suna mitin sai naji sun ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi jabda dan Umar dan fa qalu suka ce mara aina misla sabrina alaihi ba mu taɓa ganin irin haƙurin da muka yi irin haƙurin da muka yi a game da wannan yaro muhammadu to duk duniya ba a taɓa irin wannan haƙurin ba mu dai ba mu taɓa ganin wanda ya haƙuri haƙurin da ya kai faɗi da yawan namu ba game da wannan yaro kai mun yi haƙuri mai yawa kai mun yi haƙuri mai tsawo mun yi haƙuri mai faɗi game da wannan yaro duk duniya ba wanda ya taɓa haƙuri da wani abu irin haƙurin da muka yi da shi wannan yaro muhammad su ba suke faɗin watan nan magana eh ma ma'ana ashrafu quraish shugabannin qurayshawa mun gane jama'a da kyau sai suka kawo dalilansu na irin walaƙanci da tozarci da cin mutunci wai da yake masu suka ce na ɗaya dai sabbaha ahlamana ya wawuntar da hankalinmu ya fi shan ba musamman da muke ba ya fi shan ba musamman ba ba kun gane ku wa shattama aba'ana ya zazzagi iyayenmu saboda Allah dan Allah wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taba zaka duk hadisan da kake karantawa tun kana yaro dan galo a islamiya wani hadisi ne kwara ne na zaki amma kun san me zaki so a ce waɗannan gumaka nasu ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa yin ruwan sama ba sa azartawa ba sa talautawa to in aka yi haka an ci mutuncinsu an zagi an zagi yayansu an zagi gumakansu har kwanan gobe akwai waɗanda in ka faɗi gaskiya zai sai ka zage su da zaran ka zo ka ce ba wani ba shehi ko wani waliyi ko wani malami ko wane ne shi wanda yake da ikon rayawa ko kashewa ba wani mai ikon azurtawa ko talabtawa duk wannan yana hannun ubangiji ubangijinmu ne ubangijin bayi duk yana hannun Allah kana faɗin wannan sai an zagi shehunni ana zagin wali ana zagin wali da ka faɗa ka shi ke ya zama zagi da zaran ka zo ka ce alaikum bi sunnati a kyala bida a rike sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai kai ba daidai ba kai zaki da zaran ka zo ka ce kuru shirka ne laya shirka ne banje ta wuri shirka ne a koma a dogara ga Allah me dalili dan hadisin ka cikin sahih bukhari inna ruqa wa tama'ima wa tiwala shirkun ma'aikin Allah duk ya hada wannan yace kayan shirka ne to kana faɗin wannan sai a ce kai naki to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku bautawa Allah kakku masa shirka to su a wurin su wannan zangi shine shattama wa shattama aba'ana wa farraka jama'atana kuma ya rarraba kan mutane ba wanda zai zo da gaskiya ba in kace a zo abu sunnar ma'aikin Allah a kyale bid'a a zo a bi tauhidi a kyale shirka shikenan wai ka kawo rabo kai haka aka soki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa wai ya raba kan mutane da yasa aka ce wai ya raba kan mutane kadai dan yayi kira zuwa ga tauhidi kadai dan yayi kira a tsayawa tantagaryen abin da Allah ta'ala ya sauka cikin littafin sa kun gane jama'a da kyau za kuma za ga duk malamai duk masu da'awa duk masu da'awa sai an musu sai an jefe su da wannan matukar da zaka tsawa gaskiya wai baka yadda a tafi haka kawai a ta harba gaga a tafi a rubibi ba ta da an san manufa ba ba ta da ana tantancewa menene aya menene tsakuwa ba to yin haka kawai laifi ne in dai baka yarda da cewa a tafi a ciwaki an gane ko a dangane ban abubuwa ana wa al'amuran addini ka kwasan karan mahaukaciya ba dole a tsaya a tantance tsakanin abin da yake daidai ga hujjarsa da wanda yake ba daidai ba ga dalili a kansa in gane jama'a sai ya ce ka raba kan mutane fa na ma kun abdullahi dan amr dan as yace sun haɗu a nan tushen ɗakin ka'aba a nan jikin ɗakin ka'aba wajen wannan dutse hijiru isma'il suna daidai nan wurin suna tsaye suna wannan tattaunawa ɗan me ya tafi ɗin da suke tattaunawa a kai kawai akan ma'aikin Allah suke surutun su to suna cikin haka kun gane ko in akabala sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tunkaro ya taho suna cikin gulmansa sai shi ya zo kuma ya zo suna kefan wajen ɗakin ka'aba shi ma kuma ya zo ɗakin ka'aba talaman rukuna sai annabi ya sumbanci ya sumbanci ɗaya daga cikin duwatsun da ke cikin ɗakin ka'aba falamma marra bihi ma ghamazuhu lokacin da ya wuce su ghamazuhu sai suka karkai mishi algamzu algamzu shine zunde sai suna zundansa irin arka nuna mutum da baki kun gane zunde ko zunde haka suna nuna shi da baki suna nuna shi haka da baki wato kaga ba dai gaba da gaba ba saboda kwartini irin nawa suna cikin cin namarsa suna kulmansa sai gashi yana zuwa kuma sai da ya wuce tukuna bayan ya wuce ya juya baya sai suna kallon kiyarsa suna kallon gadon bayansa suna son ɗansa haka da baki kun gane jama'a da kyau wa fi hadisin annahu qala lakum fi thaniya laqad ji'tukum bi dhafsh wa annakum qalu lahu ya abal qasimi ma kunta jakulan fansarif rashida wa fi hadisin ya zo cikin hadisi annahu qala lakum fi thaniya shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rika cewa da su ƙureshawa ko ya ce da ƙureshawan da suka haɗu suna wannan mitin a kansa suna tsaye a kusa da ina hijir ismail a nan jikin ɗakin kaba to bayan annabi ya sumbanci ɗaya daga cikin duwatsun da ke cikin ɗakin kaba ya fara ɗawafi da ya kewaya na farko kun gane ko kewayawa ta farko to da yazo yana kewayawa ta biyu sai ce da su laqad ji'tukum bizaf na zo muku da abin da zai bata muku ke. mun gane ko wato ku kuna ganin wannan addinin ma azzafu a nan gurin shine abin da zai bakanta ma mutane rai kenan kuna ganin na kawo maku wani abu da ke kona maku rai da ke bakanta maku rai ya jefa ku cikin damuwa shi yasa kuka zauna kuke wannan tattaunawa wato lokacin da suke cikin yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ji su sai ya sa baki ya ce wato kuna ganin kamar abin da na kawo muku na addinin musulunci wani abu ne wanda ku a wurin ku yana bakanta muku ne yana kona yana tada hankalin to Allah kun fahimci wannan da kyau wa annahum qalu lahu haka dai ya zo a hadisi cewa su kuma sun mayar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da martani da ciki sun mayar ma ma'aikin Allah da martani bayan ya ce musu laqad ji'tukum bin zafi kun gane ko sai suka ce ya abal qasim ya kai baban qasimu ma kunta jahulan kai ba wawa bane jahulu anan gurin wawa wanda yake gabu bai bai sai ila aka fuskanta ba fansarif rashidan cuya kai dai ta tafiya ka ka bar mu manin mace gaba da tare mu cuya ai kai kana kan shirya mun gane jama'a da kyau a nan wurin ko ya zanto gaske ne suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma ya zama a'a kwarjininsa ya sanya sun kasa fitowa su faɗa masa cikakken abin da suke yake kulla a ransu na kushe gare shi sai suka juyar da haka ɗin da yabo suka ce juya kai ai shiryayye kana kan shirya kun ga yadda jama'a da kyau ba ba dai watan nan ruwaya al'imamu ahmad dan hanbal ya fitar da ita a cikin a cikin musnad na al'imamu ahmad na bibiyi ruwayar mun gane ko na gabdun malamai sun zai ifanta ruwaya ba ta inganta ba mun gane jama'a da kyau al'imamu ahmad dan hanbal ya rawaito tuta a cikin musnad cikin mujalladi na biyu Shafe na ɗari biyu 218 al-imam al-bayhaqi ma a cikin littafin dalailun nubuwa shi ma ya rawaito ruwayar cikin mujalladi na biyu shafe ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa ɗari biyu da saba'in 276 al-imam ibn hibban a cikin sahih ibn hibban namba hadisi na dubu ɗari biyar da sittin 6567 shi ma ya rawaito ya kawo hadisin haka al-imam a cikin littafin majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na biyu wato juzuri kai na shida shafe na goma sha biyar zuwa na sha shida ya faɗa haka limam ibn kai a cikin littafin tazibu tazib haka a cikin littafin tazibu siratun nabawiyya shafe na saba'in da tara shi wannan malamin da ya a Siratu nabawiyya na limam ibn hisham ya yi da hadisin da fuska mai faɗi kuma karki ya tabbatar da cewa isnadin hadisin bai inganta ba da haka hadisin bai tabbata ba kun gane ko hadisin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce musu laqad ji'tukum bi zabti azzaba wa nan wurin kaka fasara shi da yanka kun gane ko na zo muku kenan da wani abu da zai bata muku me da zai bata muku rai kun gane jama'a da ke amma hadisin ba dai bai inganta ba falamma kana min al-gadi tabu fa qalu zakartum ma balaga minkum حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه فبينما هم كذلك اطلع عليهم فقالوا قوموا إليه وثبت رجل واحد فلقد رأيت عقبة بن أبي معيط آخذا بمجامع ردائه وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله falamma kana min shagargari bayan kwana ɗaya a yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga suna taro a gefen ɗakin Ka'aba kun ne ko har yi wannan dawafi wannan kissa da muka ji a yanzu to bayan kwana ɗaya ta maku faƙalu sun dai sai su shugabannin ƙuresha suka ƙara haɗuwa sai suka ce zakartun ma balaga kun ma balaga zakartun ma balaga a taron mu na jiya kun faɗi duk wani labari da kuka samu game da Muhammad duk wani abu da ke damun ku game da Muhammadu a jiya kun faɗe shi hatta ta atakum bima takrahuna taraktumuhu amma inda kuka bada damuwa kuka ba da matsala shine lokacin da ya zo kuna ta gulmansa kuna ta mitin a kansa kuna ta faɗin kun maganganu akan Muhammad amma kuma lokacin da ya zo nan ɗakin ka'aban ajiya har ya zo ɗakin ka'aba zai yi ɗawafi a lokacin kuma ya faɗa muku bakan magana ya ce muku wato kuna ganin na zo da wani abu da zai faƙanta muku rai na zo da wani abun da zai tada hankalin a lokacin da ya faɗa abin da ba kwa so ya faɗa kuma tarattu muhu sai wa kyale shi kun ga ko suna zargin kawunan su kenan wa baina makun kazalika suna cikin wannan taro nasu na biyu in tsala alaihim sun da sai ga annabi ya kunno kai ya ƙara zuwa faƙalu sai suka ce ƙumu ilaihi to to gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan ga mutumin naku nan gashi nan gashi nan da haka nan ƙumu ilaihi wasa bata rajulin wakidin ku miƙe ku nuface shi wasa bata rajulin wakidin ku zabura zabura irin na mutum ɗaya ma'ana dukkaninku gaba ɗaya ku haɗa kai ku masa tuka fab ɗaya ya zanto kowannenku akwai hannun ga cikin buge shi da yadda yake dangin shi banu hashim za su rasa wasa ta kama in mutum ɗaya ne cikin mu nan cikin wata kabila ya je buge shi to sai banu hashim su taso sai za su yaƙi wancan nan kabilan da wannan mutum ya fito cikin ta to amma in dukkaninmu ne gaba ɗaya muka haɗa hannu kowa ya sa hannu aka haɗa ƙarfi da ƙarfe aka yi mashi bugu ɗaya ga baki ɗaya mu kowa ya sa hannu to banu hashin za su rasa wata ƙabila ce za su tara ce za su ɗauki fansa cikin ta saboda ba wata ƙabila a cikin makka face tana da wakilci cikin mu to dukkan mu haɗu mu masa taron dangi mu bige shi kun ji irin shawarar da suka yi wala kadara aitu uku ba tabni abi mu'aidin me wacan nan ruwa yake cewa hakika na ga uku ba tubina abi mu'aidin akidan bi majami'i rida'i a lokacin da suka faɗi wannan magana wannan uku ba tubina abi mu'aidin dan wuta ne wani bakin kaburi ne qur'ani ya tabbatar da cewa dan wuta ne ya dare yana cutar da ma'aikin Allah mai ruwa ya ce na ga ya rike gyafan tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine akhidan bi majami'i ridade ya rike dukkan wani gefe kun gane ko na geftan ma'aikin Allah na mayafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jakin annabi ta ko'ina ya ci kwalar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya shashshake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowane kuibi ba wani kuibi a jikin ma'aikin Allah ba ta ya tukumo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan wurin ya ce na gan shi uku bata bin abi mu'aifin dama ya taɓa tofawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaki a fuska ya ma mara manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin ya taɓa shirya walima a gidansa sai kira dukkan manyan makka duk wani mutum mai mutunci a makka uku bata bin abi mu'aifin ya gayyace shi to da ya zo wajen gayyatar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce to gaskiya ni ba ba zan je waliman ka ba ba zan ci abincin ka ba yace saboda me yace ba ran da zan ci abincin ka sai kai imani da ni a matsayin dan sakon Allah sai ka yarda da Allah makaɗaicin sarki sannan zan yarda in ci abincin ka la akulu ta'amaka hatta tu'min wa tashkat hatta tu'mina wa tashkat ba zan taba cin abincinka ba sai ka imani ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah to da uku bata bayar bin abin mu'azzin ya ji haka sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai ya shiga musulunci bayan kwana biyu sai suka haɗu da abokan shi su umayyatu bin khalaf da sauran manyan kafirai sai suka ce ma shay'un ja'ana anka wani irin labari ko muke samu game da kai kamar mun ji an ce ka shiga addinin Muhammadu sai ce kwarai kuwa kun ji kissar shiga na addininsa walima na kira shi ya ce ba zai je ba har sai in na yi imani da shi ni kuma na yi a nan take umayyatu bin halab ya ce mashi waje imin waje ka haramun ba ni ba ka hatta taftuka ala waje ke, har sai ka kakaro kaki da yamu da saleba ka tofa a kashi. wa taltumu wajaha kuma har sai ka mara fuskar shi fa'ala malamin siyar suka ce sai je fa fa'ala sai je koyi samu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi yana ganin shi ya dauka ya san ya yi imani ya sake jikin shi da ya kakaro kaki ko sai jefa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin a aune haka ya ɗauki mummunan hannunsa hannun da za ta dawoma a wuta ya maka a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mare shi mun gane da ba'a da kyau Allah ta'ala ya saukar da fadin sa yawma ya'asu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila لقد أضلني عن الذكر بعد wa جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah ta'ala ce ranar da azzalimi waye azzalimi a nan wurin uqbatu bin abi mu'ayd ranar da zai ciji yatsansa ba ma yatsa ba wa yawma ya'assu zalimu ala yadayhi ranar da hannu ma zai ciza hannun shi haka zai kama da ciza sai cewa ina da a ce ba bai ma rike abokai irin su umayyatu bin khalaf ba sun hallakar da shi bayan da ya shirya uqbatu bin abi mu'ayd mun gane ko wa kama abubakar dunahu wa kama abubakarin dunahu sai abubakar ɗan abu kuhafa sai nike yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam kariya wa Kulu yana cewa mun gane ko yana ba annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallam kariya yana cewa a ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutumin da za ku kashe wani mutum dan kadai ya ce ubangidansa shine Allah وما نك وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد شي كان الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله yanzu za ku kashe mutumin da kadai dan ya ce ubangiji na shine Allah bai ci maku ba bai zubar maku ba ba tas ba as kadai dan ya ce ubangiji shine Allah sai ku kama shi sai ku kubatu bi na abi za kashe shi wato nan wurin kama Abubakar yana yakkati basi ne daga wata aya cikin suratul kafir ta mu'minu ali fir'auna an gane ko a taqatuluna rajulan ay yaqula rabbi allah yanzu a kashi mutumin da yake cewa ubangiji na shine allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhalin ya zo muku da bayyanannun hujjoji daga wa daga ubangijin muminin ali fir'auna mun gane ko kasan shi ma abin da ya faɗa ke wa fi hadisi asma فأتى الصريق إلى أبي بكر فقالوا أدرك صاحبك فخرج من عندنا وله غدائر أربع فخرج وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فله عنه وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر من غدائر إلا رجع معه wa fi hadisi asma a hadisin asma'u bintu abi bakre kun gane ne ko a hadisin asma'u bintu abi bakre ina fatan mun gani. shine wa fi hadisi asma wa fi hadisi asma'i binti abi bakre asma'a binti abi bakre a hadisin asma'u yar abubakar fa ata sarihu sai wani mai shela shine as-sarih ya zo wajen abubakar wani mai sanarwa ya zo wajen abubakar faƙalu su waɗannan masu sanarwa ɗan ashe ba mutum ɗaya ba ne sai ya ce a direk sake baka je ka cimma abokinka ka je ga abokinka can ka je ka cin masa yana nufin wa eh? yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sani ya yasnaini kuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi da nasu alqur'ani da nassin alƙur'ani abubakar abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne saki kun sai a dirk saki baka sai ka cimma abokinka kun ga ne ko wanda yazo yana faɗa wa abubakar cewa ga abokinka can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cutar da shi je ka cin masa ka ga me zaka iya yi wajen bashi kariya fa kharaja min indina asma'u yar abubakar yar abubakar siddiq ta ce sai ma'aikin Allah sai abubakar babana sai ya fita daga gida ya tashi daga wajenmu muna zaune a gida wani mutum ya zo ya sanar da abubakar cewa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tan ana cutar da shi je ka ba shi kariya je ka tun mashi ka ba shi kariya ka tsare ka ka ba shi gudunmuwa ka kai mashi ɗauki asma'u ta ce sai abubakar ya fita daga gida walahu ghada'irun arba yana yana ya ya kitsa gashin ya gashin kanshi gaba ɗaya ya kitse gora uku ya yi kitso guda uku a guda hudu kai ya yi kitso guda nawa guda hudu su ne gada'ir gada'ir jam'i ne na gadira kun gane ko gadira ko na rufin kitso ina fatan mun gane da kyau gadira ana ma akan ce gada'ir kamar zafa'ir kenan kitso an fahimta da kyau kila kai yanzu nan a matsayinka da bakin fata dan afirka aka ci to namiji kuma da kitso saboda kai ka san mata da suke kitso ko a kasashen mun me ke kawo kitso ba yawan gashi ba to shi su Laraba mazan su da mata biya gashin zai ki balarabe sai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in kana karanta ash-shama'il muhammadiyya in ma yakin Allah bai aski ba gashi shi yakan yakan yakan sauka kanka kafaɗar shi ya sauka gadon bayansa in ko ya aski shi ne gashin shi ke tsayawa nan sai tun wuyarsa kun gane ko to balaraba mutum yana da gashi har baya mazansu da mata sai kaɗan cikinsu waɗanda ba azarta da wannan ba to abubakar yana da gashi har baya a matsayin yake na balarabe wannan gashi a lokacin abubakar ya kitse shi ya kitse shi hudu ya masa kitso nawa ya nade an gane ko ya nade shi hagu ya tukke wannan ko mu kira kitso ba sai mu kira ki tukkewa ya tukke wannan gashi na shi har gida nawa gida hudu kun gane ko fa kharaja wa ko yaqul asma'u yar abubakar sai ta ce sai abubakar ya fita ya je ya cimma suna cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen ɗakin Ka'aba sai je yana ce musu wailakum kai can ku tur da ku a taqtuluna rajulan ayyakula yaqula rabbi yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangiji na shine Allah abubakar haka yake faɗa musu wannan maganar yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangiji na shine Allah yanzu za ku kashe mutumin da ya ce ubangiji na shine Allah fallaha wa anhu sai suka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka daina cutar da shi suka rabkana suka suka rabkana suka bar shi wa akbalu ala abubakar abubakar sai ya ja hankalin sai suka kuma tinkala abubakar da nan wurin ba suna cutar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne amma ganin abubakar kuma sai suka kyale manzo Allah suka tinkari abubakar faraja ilaina na na asma'u tace abubakar ya dawo gida wajen mu la ya masu shay'an min min gada'ir ba abin da ya shafi wani abu cikin wannan kiban nashi illa raja'a ma'a ya dawo da kitsan shi kamar yadda ya fita da shi wannan bai take so ta nuna ba a cutar da shi ba shi ba a yi damba da shi ba ba a yi kokuwa da shi ba domin da an kokuwa wajen naushi da eh, da zubar gade a nan wurin wannan kiban zai bai. <laughs> zai warware nan kinaya ce ta yi tana so ta nuna shi abubakar ya je ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hannun shugabannin shawa masu cutar da shi amma kuma Allah bai ba su nasara wajen cutar da abubakar ba tunda kisan ma da ya fita da shi kullum da ya fita da shi a kan shi guda hudu ya dawo da shi wanda da an yi damba aka tuda aka mutsa aka kai goro a kai bari to lallai da wajen kici kici da kokowa da wannan kitsan ya mai ya warware mun gane jama'a da kyau wa marratan kana yusalli indal bait wa rahatun min ashrafihim yarawna فأتى أحدهم بصلاة زور فرماه على ظهره ومرة أكوكم ونلوكة دا كان يصلي عند البيت من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا صلى وجن لكن كعبة ورهط من أشرافهم يرونه to akwai wasu gungun manyan ƙureshawa suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallah a wajen ɗakin Ka'aba kun gani ko kula ka ce rahat su ne abin da ba su kai goma ba kun fahimta da kyau kuma su zanto maza ba a cewa mata rahat arrahatu yakan zama ne cikin me cikin maza kuma su zama ba su kai goma ba to a su gungun mutane ba su kai goma ba maza shugabannin ƙureshawa suna tsaye wajen ɗakin ka'aba shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi yana sallah a wurin fa ata ahdukum bi salati sai ɗaya daga cikinsu ya zo da tumbin raƙumi faramahu ala zahari annabi ya yi sujuda haka sai ya ɗora wannan tumbin raƙumi a gadon bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama a kankanin ƙeyasa da wuyarsa da ainihin gefen wajen allon kafaɗinsa nan wajen gadon bayansa don ya ɗora wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tumbin raƙumi tumbin raƙumi cike da ƙazantarsa ba yanzu ko tumbin sa kawai tumbin sa ya cika da wannan ƙazantar an yanka sa a ce tumbin komi na cikin tumbin a dora maka za ka iya tashi to ballanta na tumbin raƙumi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya su duda haka suka dora mashi tumbin raƙumi cike da kashin raƙumin a ciki mun gane jama'a da kyau wannan kun ga hadisi ya tabbata da wannan cikin sahih bukhari da ma sahih muslim wanda ya dora dan abu jahl manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana sujuda haka ya sujuda wajen ɗakin Ka'aba shi Abu Jahl yana cikin waɗannan mutane da basu kai goma ba suna tsaye a gefen ɗakin Ka'aba ya je ya ɗauko tumbin rakumi ya dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gadon bayansa Abdullahi dan Mas'ud da ya in ban manta ba shi ya ruwaito wannan hadisi shine rawul hadith shi ya ruwaito hadisin cikin sahih bukhari yake cewa a lokacin nan inda ina da yanda zan yi da na je na ture wannan dubbin raƙumin daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa amma ina ci ina gani ban iya tunkurewa ba saboda a lokacin nan ba ni da dangi a makka wanda za su iya bani kariya in na ce zan tunkuɗe wannan tumbin raƙumi din daga cikin ma'aikin Allah kun gane ko ja kura jabra da Mas'ud har sai lokacin da Fatima ta taho Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anha mun gane ko shugaba daga cikin shugaban matayen aljanna Fatima radiyallahu anha Fatima ita ce ta taho ta zo ta bude wuta wa shugabannin Quraysh su Abu Jahl ta bude musu wuta a ƙarshe ta je ta ingije wannan tumbin raƙumi daga cikin mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko wa kana ya'lamuna sidqahu wa amanata wa anna ma jaa bihi huwa al lakinnakum kama qala Allah ta'ala fa innakum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun wa kanu ya'lamuna sidqahu su fa mushrikan Qurayshawan nan sun san cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da gaskiya mutum ne mai gaskiya tabbas Allah ne ya aiko shi sun san haka wa amanatahu kuma a ransa sun san ma'aikin Allah mutum ne mai amana mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana wa ma bihi huwa sun tabbatar da cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na alqur'ani da musulunci tabbas haƙiƙa lallai ilalla gaskiya ne sun san haka lakin nakun kama qala Allah ta'ala sani dai kadai su waɗannan kafaran yadda ka san yadda Allah da ya faɗa a cikin alqur'ani da kaji Allah na cewa fa innakum la yukadzibunaka su fa kafirai mushrikai masu bautan gumaka na Makka da sauransu ba fa suna ƙaryata ka ne ba sun fa san kai gaskiya ne ba addinin nan naka walakin na zalimina sai dai kadai zalimai bi ayatin lahi ya tahaduna jayya suke wa ayoyin Allah kun san akwai bambanci tsakanin ka ƙaryata abu completely baka yarda da shi ba a cikin ranka da a ranka ka san wannan abun gaskiya ne amma dai ba za ka iya fitowa ka faɗi gaskiya ne ba da an ce ya lara suka ta ne amma sun ce ka kuma ta tabbatar da cewa abin menene gaskiya ne to abin da ya faru ke a cikin suratul an'ami aya ta 32 wa zakara zuhuri anna aba jahalin wa jama'atan ma'ahu wa fihim al-akhnas bin shuraikin istama'u qira'at rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil فقال الأحنص فقال الأحنص فقال الأخنص لأبي جهل يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفة أطعموا فأطعمناه وحملوا فحملناه وأعطوا فأعطيناه حتى إذا تجاسينا على الركب وكنا كفرسير هان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى نترك هذا والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا shi kaga abin ta siyasa ce kawai ba suke gaskiya ce ta siyasa ce bari ku ji wa zakara zuhuri al imamu zuhuri wani babban malami ne cikakken sunansa shine Muhammadu ibn muslim az-zuhuri an yi masa alkunya a ce abu abubakar kun gane ko ana ce masa abubakar shine wanda ya fara tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani kundi kwara daya yana cikin manya-manyan malamai masu hadda huffar kuma malami ne na fiqh tabi'i ne ya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi sun ce ya haddace hadisai dubu ɗari biyu da wani abu duk da isnadi mun gane ko ya rasu hijira na da shekara ɗari ɗaya da ashirin da hudu kama karanta littafin wafayatul ayan mujalladin farko shafe ɗari hudu da hamsin da ɗaya da littafin tazkiratul kuffas mujalladin farko shafi 120 da littafin al'alam mujalladi na bakwai shafi na 97 malami ne babba to shi wannan malami al'imamu tukuri ya ce anna aba jahalin lalle abu jahal wa jama'atan ma'abu shi da wasu jama'a tare da shi kafirai wa fihimul ahnasu bin shuraiqin cikinsu akwai al ahnasu bin shuraiqin istama'u qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil layl sun je sun saurari karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tsakar dare annabi yana qira'a shi da daddare wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka tsakar dare annabi ya miƙe yana tahajjud yana karanta alqur'ani sai suka je suka yi masa maki suka make ta window suna jin karatun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi faqala al-akhnasu sai nasu ya ce li abi jahalin ya ce wa abu jahal ya abal hakam ya kai baban hakam dama shine cikai shine alkuniya dan abu jahal manzo Allah ne sanya masa suna abu jahal shi yasa duk mun ba mai ce mishi abul hakam sai mu nabi dai ba karatu ta kama irin wannan ba me cikakken alkuniya din shi abu abu jahal shine annabi ya rada masa kun gane ko ya abul hakam ya kai abul hakam ma ra'ayuka fi ma sami'ta min muhammadin me ra'ayinka dangane da abin da ka ji a daren jiya ka ji na karatun da manzon Allah Muhammadu yake yi a daren jiya da muka je muka saurara muka buya muna ji me ra'ayinka game da shi wa qala mun gane ko waye tambayi wani eh Abu Jahl ya tambayi Al-Akhnas bin Shuraikin ko a'a Al'aka akhnas bin shuraik shi ya tambayi abu ya ce me ra'ayinka dangane da karatun ƙur'anin da muka ji manzan Muhammadu yana yi a daren jiya to bari ku ji abin da abu ya ce abu ta na za'ana na hannuwa banu abdi manafi a sharafa mu famulin mu mu famulin mu famulin gidansu abu jihar da famulin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito kun gane ko banu abdimanaf familin tsatsan da manzan Allah ya fito kenan cikinsu kun gane ko ya ce mun yi jayayya jayayya akan me a sharafa ɗaukaka a jahiliya kafin Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tsakanin gidan da Abu Jahal ya fito da gidan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito gidan su Abdul Manaf kun gane ko tsakanin familinsu su Abu Jahal da Abdumalaf family familin da manzo Allah ya fito kenan wannan gidajen guda biyu sai suka yi jayayyen waye ko wani ɗaukaka an gane banu abdumalaf suka ce mu mun fi ku ɗaukaka gidan da Abu Jahal ya fito su ma suka ce sun fi gidan abdumalaf ɗaukaka kowanne ya yi jayayyen shi ya fi ɗaukaka sai aka ce to a zo a baje a gani a ƙasa kun gane ko asa'amu fa fa'afa'amna. daga nan abdumana suka ce to za mu gwada muku mun fi ku ɗaukaka sai suka dinga ciyar da mutane abinci abuja ya ce mu ma gidanmu sai aka dinga ciyar da mutane abinci sun ciyar mun ciyar sai kaka kun gane ko wa hamalu fa hamalna in aka tashi za a fita yaƙi a jahiliya ko za a tafi wata tafiya a jahiliya in suka fito da dawakai da raƙuma suka samu mutanen gari suka ɗora su kan waɗannan dawakan da raƙuma kyauta domin a jahiliya abin da ke nuna ɗaukakanka shine irin yadda kake taskiya sacrifice cikin al'umma sadaukar da kanka cikin al'umma da sadaukar da dukiyarka da yadda al'umma ke cin gajiyarka wannan shi ke nuna ɗaukakanka cikin al'umma a jahiliya mun gane jama'a da kyau ce sun ciyar muka ciyar suka shiga ɗaukan mutane a tsora su akan abubuwan hawa duk wanda zai je anguwa duk wanda zai je wani wuri sai je gidan abdumana sai a bashi abin hawa ya hau majanan kyauta free ba za a karɓi ko taransa ba mu ma sai muka fara wannan ɗabi'a kaga an ƙara yin duro ko wa ɗaufa a tsaina suka dinga raba kyaututtuka suka dinga raba kyaututtuka mu ma gidanmu in ji abu jahal suka shiga raban kyaututtuka hatta idza ta na alar rukabi har sai da ba ga kowannen mu yayi gwiwa in balarabe ya ce ta na alar rukami an yi duro kenan an yi bracket a gane ko asalin an ce jasi ya zo ne gurfanannu ko mun gane jama'a da kyau hatta idza ta na alar rukabi duk sai da muka gurfana akan abai baɗan hawan mu an yi gudu an yi gudu an zo gaba ɗaya an yi canjaras an gane ko an yi tonjaras an yi duro <laughs> ina ba ta mun gane da kyau an yi duro an yi ɗaya an yi bracket wani bai foni ba cikinmu wa kunna ka farsai rihanin muka zama yadda ka san da wakai guda biyu na gasa yadda ka san da wakai guda biyu na ne masu gasa wanda za a sa target a ce wanda ya riga kaiwa ya ɗauke wani a sa kofi a sa kof ce wanda ya riga ya ɗauka sai da muka zama kaman haka kalu sai suka ce har fa mun zo mun gurbana mun yi daidai da daidai ba su fi ba mu fi su ba sun yadda ba su fi mu ba mun yadda ba mu fi su ba kawai sai ran nan sai ga banu abdumana suka zo suka ce mana minna nabiyyun ya atihil wayu minas sama cikin mu akwai annabin da yake samun wahayi daga sama famata nadruku hadha yanzu in mun yadda eh, ɗaya daga gaske cikin banu abdumana ɗaya daga cikin su yana samun wahayi daga sama to mu yaushe za mu samu ɗaya daga cikin bai samu wahayi daga sama to muka muka yadda sun cinye ƙura'a kenan sun ce sun ɗauke kwam kenan ba kawai kawai ma sun ma ɗauke kwam kawai ai ba za mu yadda ba in ji wa wallahi la nasma alahu abadan wallahi ba za mu taɓa sauraron shi bara abada wala nusaddiqu abadan ba za mu taba gaskata shi ba har abada kaga abin ya koma mulkin kawai siyasa ya koma FTK ashe kai kaji ashe duk wannan bala'i da musiba da kake ji Abuja yana yi ashe kun ji sirri shikenan wai shiga a wajen gidansu <laughs> kun ji jahiliya jama'a wa fi riwayatin autar ruwaya inni la a'lamu anna ma yaqulu haqq walakin bani qusay qalu fina nadwa فقلنا نعم قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم وذكروا نحوه a wata ruwayar lokacin da al'akhnasu bin shuraikin ya tambayi abu jahal me ra'ayinka dangane da karatun qur'anin da kaji muhammad yana yi a daren jiya sai abu ya buɗe baki cewa al'akhnas inni la a'lamu anna ma yaqulu haqqun ni na san abinda muhammadu yake faɗa tabbas gaskiya ne walakin na bani kusai sai dai abin da ya faru su banu kusai suwa sai dai su banu kusai mun gane da kyau ƙalu sun ce finan nadwa mu muke da nadawa ai a baya mun ji nadawa wa zai iya tuna wani me nadawa eh ɗakin taro su suke ba da ɗakin taro su jagoranci taro da ake yi na jahiliya mun gane ko sannan faƙulna na'am muka ce gaskiya ne ku ku da na dawa. ƙalu wa final ke jaba suka ce to ai mu muke da ikon sanyawa ɗakin ka'aba wannan suturar da ake sa masa muka ce na'am ƙulna na'am muka ce ku kuke ku kuke yi ƙalu still wato su banu kusai kabilar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin su kenan suka ce fi sikaya mu muke shayar da mahajjata fa qulna na'am muka ce musu haka wa zakaruna haka dai dinga ambata abubuwa da suka ce da suka da suka yi zarra kabilar da ma'aikin Allah ya fito cikin su abinda suka yi zarra akai duk Abu Jahl ya ta faɗa yace to a ƙarke kuma sai suka zo suka ce mana cikin mu akwai wani annabin da wahayi ke zuwa masa mun fa yarda da na baya me yasa muka yarda da na baya saboda muna sa ran watan wata rana mu ma za mu iya cin masu amma kuma zai suka ce mana ga wani annabi cikin su to in mun yarda da wannan annabin yaushe ne mu ma za a samu wani annabi cikin mu ka kalli wannan yan garanci da bangaranci da kabilanci kun gane jama'a da kyau to fa shine abin da ya kai su zuwa ga halaka wato kaga anan gurin jama'an musulmi kullum in har uh, fasu ba na kalla kuma biyan duka shirin Allah ila kalla an ta kuma su bilai wato kullum in har za su za